يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 إنه كان ظلوما جهولا وبعد تحملكم لهذه الأمانات فإن ربكم عز وجل قد أوجب عليكم وافترض عليكم حفظها وأداءها إلى ذويها ومستحقيها حق الأداء قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك وقد جعل الله عز وجل من صفات عباده المؤمنين الصادقين في إيمانهم حفظ الأمانات قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في موضعين من كتابه هذه وغيرها من الأدلة <clears throat> تدل على أن إيمان العبد لا يصدق في حقه إلا بأداء أمانته التي وضعها الله عز وجل على ركابه وتحملها فهل نحن لأماناتها حافظون حق الحفظ وهل نحن نؤديها حق العداء على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وعلى الوجه الذي نكون به خالصين يوم القيامة من عذاب الله عز وجل وعقابه النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضياع الأمانة من صفات المنافق قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنا كان وإن المنافق مما يتصف به ضياء الأمانات وخيانتها ولا يزال العبد يكون في أماناته حتى لا يبقى له من الإيمان شيء حتى يتعمق في ذلك ويصل إلى النفاق الأكبر وهو النفاق بالكفر بالله عز وجل ورسوله فإن الأمانة التي لا أمانة فوقها ولا أمانة أكبر ولا أوجب ولا أوثق منها هي الأمانة فيما بين العبد وربه وهي أمانة الدين ولا يزال العبد يضيع الأمانات حتى يضيع أمانة الدين التي بينه وبين ربه عز وجل والأمانات التي نتحدث فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو الأمانة فيما بين العبد وربه القسم الثاني هو الأمانة فيما بين العبد ونفسه والقسم الثالث هو الأمانة فيما بين العبد وسائر العباد وهذه أمانات كلها وكلها مسؤولة وكلنا مسؤولون أمام الله عز وجل في حقها والأمانة فيما بين العبد وربه هي الأمانة الدينية من إقامة الدين وحفظه وأدائه كما افترضه الله عز وجل وعدم تغييره وعدم التفرق فيه قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه والأمانة فيما بين العبد ونفسه هي صيانة نفسه مما يضر مما يضرها ومما يؤدي إلى هلاكها في الدنيا أو في الآخرة قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك والأمانة الثالثة هي الأمانة فيما بين العبد وسائر العباد والأمانة فيما بين العباد تنقسم إلى أربعة أقسام أمانات تتعلق بالمال وأمانات تتعلق بالعبد وأمانات تتعلق بالمسؤوليات وأمانات تتعلق بالدماء وكلها أمانات ونحن كلنا مسؤولون أمام الله عز وجل في حقها فمن أداها حق الأداء نجا عند الله عز وجل ومن ضيعها كان عند الله يوم القيامة ممن يؤخذ ويعاقب والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الأمانات خزي وندامة يوم القيامة إلا في من أقامها بحقها وأداها كما أخذها ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر عن أن يوليه منصبا من من المناصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فاتقوا الله عباد الله للأمانات التي تحملتموها وأدوها كما وعدتم الله عز وجل فإنكم يوم القيامة عند ربكم مسؤولون ولا تزال أقدامكم عند الله يوم القيامة إلا وقد وقد أفضيتم بما وعدتم الله عز وجل في حقها فاحفظوها حق الحفظ وأدوها حق الأداء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه uwana musulmi mu bayin Allah ne kuma matsayin mu na bayi akwai haƙƙi tsakaninmu da Ubangijinmu ɗaya daga cikin mafi girman haƙƙoƙi tsakaninmu da Ubangijinmu shine amanoni waɗanda mu muka ɗauka muka ce mun ji mun gani alkawari ne tsakaninmu da ubangiji cewa idan mun zo duniya za mu riƙe wannan amana kuma mu ida ta irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a kanmu Allah ya ce a cikin suratul ahzab ya bijiro da amana da halittunta manya-manya sammai da ƙasa da duwatsu suka ji tsoronta suka ce ba su iyawa dan adam ya ce ya ji ya gani a bashi zai karɓa kuma an bashi ya karban dukkan mu mun karba ba za mu iya tuna lokacin da muka karba ba amma tabbas mun karba lokacin da Allah madaukakin sarki ya baje kolin dukkan bayinsa dan adam waɗanda zai halitta ya tara su a farfajiya guda ya rike amana na alkawari tsakaninsa da su wa iz akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala a wannan lokacin ne Allah ya ce ga wata amana ya ba sama ya ba ƙasa ya ba duwatsu ko akwai mai ɗauka ɗan adam ce shi a bashi zai iya a wannan lokaci ne muka ɗauko wannan amanar wani yana iya tambaya shi ya aka yi ya ɗauki wannan amana shi bai san lokacin ba da ganin kanka ka san akwai amana a kanka da ganin kanka ka san Allah ya fifita ka akan sauran halittu ba yadda za a yi Allah ya barka ta daga haka kawai a ce ka shigo duniya kyauta ka tafi a kyauta ka ci bagas ka ci bulus ka yi abin da kake so kuma ka je ba za a tambaye ka ba wannan abin da za a tambaye kan shine amanar kuma shine alkawarin da ka ɗauka tsakaninka da ubangiji sawa'un ka tuna ko baka tuna ba idan ka tuna kanka ka tuna da amanar da suke kanka Allah ba zai ajiye waɗannan idan dunan ya sanya wannan harshen ya kafa maka waɗannan gaɓoɓin ya baka wannan damar da kake motsi ka tsaya akan kafafunka kana rayuwa irin yadda ba wata halitta da ta samu irin wannan kuma ka ce a banza aka baka Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suke da imani su ne masu tunani da kansu su ce rabbana ma halatta hada batilan Allah ba abin da kai wannan halittar ba kuma Allah madaukakin sarki bai halicci wani daga cikin bayinsa haka kawai a banza a'a a yahsabul insanu an yutraka suda ba yadda za a yi Allah ya bar mu a banza wannan tambayar da za a yi mana ita ce amana tambayoyin da za a yi mana dangane da amanoni kashi uku ne amanar da take tsakaninmu da ubangiji amanar da ke tsakaninmu da kawunanmu amanar da ke tsakaninmu da sauran bayan Allah ba wani da zai tsira a cikin mu sai ya amsa tambaya kuma ya ci tambayar ya samu mafi karanci average a kan waɗannan amanoni guda uku amana ta farko ita ce tsakaninmu da ubangiji haƙƙin bauta masa shi kaɗai haƙƙin kaɗai tashi a cikin bautar haƙƙin sanin ibadarsa kafin a bauta masa haƙƙin bauta masa irin yadda yake so ba mu muke so ba sannan haƙƙin Rike addini ba tare da canza shi ba wannan shi yake kunshi a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta muku addini irin yadda ya shar'anta wa waɗanda suka gabace ku an aqimu din ku tsaida addini tsaida addini ko a karan kanka ko a waɗanda suke karkashinka iyalanka da ƴaƴanka da ma'aikatan karkashinka da duk wani da yake karkashinka yaya ka tsaida addini a cikin haƙƙin da yake alaƙa tsakaninka da shi haƙƙin addini shine haƙƙi na farko wanda ya fi kowane haƙƙi girma da daraja a wurin Allah to wannan amanar sai Allah ya yi tambaya a kanta sannan yana daga cikin haƙƙi akan addini shine yin addinin irin yadda Allah yake so sannan yana daga cikin haƙƙin addini shine rashin rarrabuwar kai a cikin addini yana daga cikin haƙƙin addini shine a yi addini ba tare da an kawo abin da zai jirkita shi ko ya canza shi daga yadda aka fara shi a farko ba Allah yana so addini irin yadda aka fara haka za a gama ba wani zamani da saboda canjin zamanin addini zai canza saboda shi ko su mutane ci gaban su zai sa addini ya canza saboda su sai dai su su canza ga yadda addini yake wannan shine haƙƙin Allah na farko a kan mutane an yi abuduhu wala la yushriku bihi shay'a sai haƙƙi na biyu shine amanar da take tsakanin mutum da kansa kowa daga cikin mu gaɓoɓinsa amana ne a jikinsa kada ya amfani da su a inda ba sa so su kansu gaɓoɓin nan bayan Allah ne ba sa so mutum ya saɓi Allah kar mutum ya kai su inda zai saɓi Allah da su alhali su ba sa iya magana ko ba sa iya controlling ɗinsa su hana shi shi yake controlling ɗin hannayensa Allah ya ce kar a taɓa wani abu na haram shi yake controlling ƙafafunsa Allah ya ce kar a taka wurin da yake na haram shi yake controlling idan dunansa dukkan waɗannan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula a ranar kiyama za a sa su su yi magana da kansu wa tashhadu alaihim yawma yawma tashhadu alaihim alsanatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaf'alun bima kanu ya'malun a ranar da mutum hannayensa da kafafunsa da gabobinsa za su yi magana wannan ya nuna su ma bayin Allah ne amana ce kar a su inda Allah baya su. sannan daga ciki shine a tsare su kar mutum ya kai su cikin wuta Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku kar ku bar kanku su shiga wuta wannan haƙƙin kanka ne duk wanda ya je shiga wuta ya ci amanar kansa kuma ya ci amanar waɗannan gaɓoɓi da aka ba shi riƙon su shi kuma ya ɗauke su ya sa su a cikin wuta yana daga cikin kuma riƙe amanar kai shine mutum ya tsare lafiyarsa a nan duniya kar ya bar wani abun da zai cutar da shi duk abun da idan ka ci zai cutar da kai haramun ne ka ci duk abin da idan kayi zai baka lafiya wajibi ne kayi, saboda kiyaye gaɓoɓinka yana daga cikin haƙƙin kanka akan kanka sannan yana daga ciki shine idan Allah ya baka wata ni'ima yana so ka ji daɗin wannan ni'ima kuma ya ganta a jikinka haƙƙi ne na kanka wala tansa nasibaka min ad-dunya shine ka mori duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka wannan shine amana ta biyu amana ta uku ita ce amana tsakanin mutum da sauran bayi dukkan mu a tsakanin mu bayin Allah ne Allah ce kar mu cuci juna kar mu zalunci juna kar mu ci haƙƙin juna akwai haƙoƙi a tsakankanin mu da juna har guda hudu haƙƙi na farko shine haƙƙin dukiyar mutane duk wanda dukiyar wani ta gitta ta hannunsa ya ji tsoron Allah wajen isar da ita ta yadda ba zai je gaban Allah ya samu matsala a wannan wannan haƙƙi ba Allah yana iya yafe wani abu cikin haƙoƙinsa amma baya ɗaukan mutum ya yafe a madadinsa haƙƙinsa kowa ya sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa na haƙƙin wani kar wani ya mutu mala'ika ya zo ya ziyarce shi ya same shi akwai kwabo ko taro na wani ba tare da ya isar da shi zuwa gare shi ba Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtar ku amanonin mutane ku isar da su zuwa ga ma'abotansu yana daga cikin abin da mutum zai samu babbar matsala da ita a ranar kiyama shine ya je ya tsaya gaban Allah ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ga dukkan ayyuka na ibada ga tauhidi amma haƙƙoƙin mutane ya ci na wannan ya ci na wancan wanda yana iya hana shi shiga aljanna kuma ya samu matsala ya zama cikin mufli Allah ya tsare mu sannan sai haƙƙi na biyu shine amanar mutane dangane da mutuncinsu mutane akwai waɗanda suka san wani abu dangane da waɗansu waɗanda wasu ba su sani ba <clears throat> amana ne duk abin da ka sani akan wani Allah ce wala yanzu tabba'ukum ba'da kar ku ci naman juna kar ku yi gulman juna ku faɗi wani abu da kai ka sani akan wani wanda ba zai ji daɗi ba idan ya ji sannan kuma kada wani sirri na wani ya je kunnen ka kai kuma ka faɗa zuwa ga wani in dai sirrin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko labari wani ya baka idan baya so a ji sai ka faɗa ka ci amana idza haddatha ahadukum akahu thumma altafata fa hiya amana duk wanda yake zance da dan uwansa sai ka ga yana yawaye yana gaya maka labari to ya zama amana idan ka faɗa wani ka ci amana ballantana kuma amanonin da suka shafi wanda muka ɗauka na mutunci na waɗansu matan da muka aura ‘ya'yan waɗansu ne amana suka bamu kuma Allah zai tambaye mu akan wannan amana mijin da kika aura amana ne inda idan baki rike wannan amanar ba ki rike ne a madadin wata inda bai aure ki ba da wata daban ya aura kin tare mata gurbi ke kuma kin ci amanar haka ‘ya'yan da Allah ya baka haka iyayen da kake tare da su dukkan mutane dai mutuncinsu ka tsare haƙƙin kowa kar ka je gaban Allah ka shiga wuta a sanadiyar wani sannan abu na uku shine amanar da take da alaƙa da jininnukan mutane jami'an tsaro da dukkan waɗanda Allah ya ba su tsare mutane da lafiyarsu da likitoci da waɗanda suke aiki a harkar kiwon lafiya waɗanda jinin mutane ko lafiyarsu yake iya taɓuwa a sanadiyarsu ko kuma sanadiyar sakacinsu a rasa rai ko a rasa lafiya ko kuma a sanadiyar rashin wani yin wani aiki ko isar da wani wata amana ya zama wani ya mutu ko wani ya yi ciwo waɗannan amanoni ne waɗanda dukkansu Allah ba zai wasa da su ba kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya sa an cake su cas a gabansa kafin mutum ya motsa a gaban Allah a ranar kiyama sai amana ta hudu ta ƙarshe ita ce amanar da take da alaƙa da almas'uliyya shine rike matsayi kowane irin matsayi ne matsayi akwai khassa akwai amma khassa shine na waɗansu yan ɗaiɗaiku kamar iyalanka a gida kamar wani kwamiti ko wani abu na harkar addini ko wani ɗan ƙaramin wuri wanda aka sa ka zama shugaba ko aka baka amana ta kuɗi na masallaci ko na makaranta ko na kasuwa ko na wata ƙungiya ko na wane ne wannan amanar ƙarama da aka ce kai ne shugaba kar ka yi wasa wajen riƙe ta in ka san baka daga cikin ma'abota da za su iya ida ta kar ka karɓe ta tun a farko wannan dalilin ne ya sa duwatsu da sama da ƙasa duk da sun fi mu ƙarfi amma suka ƙi karɓa saboda suna tsoron ranar kiyama mu da bama da gangan jikin da zai iya rizistin azabar Allah sama da irin yadda sama da ƙasa da duwatsu suke me yasa mu mun karɓa kuma muke sako sako da amana kai ka ce ma ba amana a cikin wannan al'umma kai ka ce Allah ba zai yi tambaya ba kai ka ce mutane ba su yarda da tashin kiyama ba a cikin harkar amana ba bambanci tsakanin musulmi da kafiri a cikin harkar amana ba bambanci tsakanin babba da karami namiji da mace kowa ya ɗauki amana arhace yana ma haba haba akan a bashi ballantana kuma amana da take amma ita ce amana ta hukumomi amana ta al'umma gaba daya ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta ƙasa ko wanda ta shafi duniya gaba daya dukan amanoni ne kuma wallahi sai Allah madaukakin sarki ya sanya bawa a gabansa a ranar kiyama dukkan mutane afradan ɗaiɗaikunsu wanda suke da alaƙa da wannan amana sai kowa Allah ya tabbatar an cika nasa kafin Allah ya bar mai amanar ya kauce a wurin shi yasa a ranar kiyama manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa Abu Dhar ranar ƙiyama akwai tuzarci akan amana duk matsayin da ka rike a ranar kiyama sai ka yi da na sanin da baka rike ba saboda wahalar da zaka sha mutanen da ka mulke su mutanen da ka rike amanar su su suna ta wucewa kai kuma ana ce ka jira sai sun gama gaba ɗaya, sun wuce kafin a zo kai kuma a zo naka hisabin don sai an gama da hisabin haƙoƙin mutane kafin a zo haƙoƙinka kai na kanka saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah mu isar da wannan amana babu wata amana da Allah ya bayar wanda a ranar kiyama zai fasa ta ko ya maka rangwame ya ce saboda kai wane ne ya fasa kowace amana amanar da tafi da tafi cancantar a ce a mata rangwame a yafe ita ce ta annabawa amma ko ita Allah sai ya tsaye da annabawa sai ya tambaye su fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ce har annabawa sai sun cike amanar su cas ko da na mutum ɗaya ne Allah zai tsare ɗaya daga cikin ulul azmi annabi Isa sai ya rikice a gaban ubangiji yana ce da shi kai ka ce wa mutane su bauta maka su bar ni ba annabi Isa bane ya faɗa kuma Allah ya san ba shi bane amma sai ya bada wannan amsar ballantana abin da kai ka san naka ne kuma ka san ka ci wallahi sai ka faɗa a gaban Allah ka tanadi amsa tun daga yanzu kafin mala'ika ya zo maka kowa yana da dama damar ita ce yau ita ce yanzu kar ka bari lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya baka har ya ƙare babu wani mutum da zai zo a ranar kiyama ya ce da ya samu dama da ya yi, Allah zai ce awalam nu'ammirkum ma Zakar, fihi man tazakkar ban baka shekaru ba ban baka kwanaki ba ban baka watanni ba na baka dama da idan ɗaukan wa'azi ne ya ishe ka a wannan lokacin a ranar kiyama babu ba da uzuri Allah ubangiji ya tsirar da mu ya ba mu damar sauke amanonin da suke kanmu Allah ubangiji kuma ya gafarta mana kurakuranmu ya daidaita al'amuranmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الصحابة والآل أجمعين اللهم خص برضاك الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عن سائر الصحابة والآل أجمعين وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأئمتنا ولمن له حق علينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين في بلادنا خاصة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في نيجيريا أمنك وسلامتك اللهم إنا نسألك في بلادنا نيجيريا أمنك وسلامتك يا رب العالمين اللهم احفظ دينك وأهل دينك يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن تحت أيدينا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 O lillahi qanitin